wannan kwamitin da na kafa suna bukatar littafi wanda za su yi hudubiya domin na da littafin da aka wallafa shi akan hudubiya littafi ba abin da aka yi akan hudubiya ka wallafa zan so in ba ku amama an gama ba kaya kayana kuma kar ku ba kowa shi wanda yake cikin wannan kwamitin na ba su dama su yi foto session sa su mallaka nasu kara ba kowa shi wanda suke cikin kwamitin duk wanda ya zo kan taga ku hana shi shi ya biyo layi mun gama haibar kuma shi mu kafa kwamiti su ma duk wanda yake a gasar hudaybiya ku ba sala imaku abin nan littafi babba ne wanda za ku tace abin da yake ciki ku yi photo kuma nawa ne photo state in zai kallafa kudi ku gaya mu shin ba yi maku kowa da nasa sala imaku bongo ku yi bincike a kai wai su wanda ba sa so su yi su ji a cika cewa ba su yi ba daga hannu muka ce a yi shi ne na ce ba za a ba shi ba eh, ba za a ba shi ba inda rannan mun ce a daga hannu na aka ki dagawa domin za a ba shi aiki ne bincike tabbatar da hudaybiya ne wani bincike mai tashi kana haibar shi a ba shi ya za a eh, fahimtar ba daya ba ne me zai to a shi sa kyautan kuma ba zai zama daya ba awo daga yau ai kowa zai iya cewa daga yau ya shiga ciki karatun da muke so ku dan dan zabura kuna yi sai su yi sun gama za a sayin da za أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da akwai binciken da yana na binciken wanda zai zama dole ne bincike auren muta'a ina nan a nan kusa zan karanta zan ba talibai waɗannan talibai wanda za su yi zance muta'a ma ni zan sa su ishirafin su auren muta'a don khaibar aka hana ce zabi wanda suke da kokari a cikin hadisi ba su maktaba an bai su ba shi an tura su mun da ba su dama muta'a yaushe aka hana menene muta'a shin muta'a daura aure ne akwai shaidu in babu shaidu mutum ya daura aure yanzu muta'a in an samu ciki yaron shege ne ya halatta wani duk wannan masail za a rubuta shi ya fassara shi da hausan boko amma shi wanda na san basu da uzuri kullum za su nemi kudin keke da kudin komawa da kuma yana da uzuri an masa kaza masu uzurin na fa uzurin ba la yanqata ila ranar da aka sa shi ne inda kana na gira ne in ba za ka yi abin kirki ba na gira gobe ka ce wallahi uzurin na gira shi an sa ka kafani za ka huta hutun ma shi zama na aikin kirkin ka to yana gaba masu hudaybiya su shira wanda yake sai shiga muta kuma karfi na zuwa sha ba ku bincike littafi akan wannan yake cewa kun ce na zan tashi anya mala babu yamani ba ne ai hadisi kutai ba ne eh. mun karanta hadisi adam ran muka tashi mun ce haddathana Qutaybah bin sa'id shi Qutaybah bin sa'id a cikin siyararan bala imam zahabi na nuna cewa muna da abadila wanda suke ruwaito wajen da lahai'a wanda ana gan cewa wayan shi abadila wajen bulahai'a sun ruwaito ne kafin islatinsa daga baya ya samu mushkila ikhlas wanda ake kira abu ibn abdullahi ibn lahaya to akwai a badland da suka ruwaito a gare shi abdullahi ibn zaid abdullahi ibn mubarak da saura a badland da suka ruwaito shi a gare shi cewa ruwaya a gare shi sun ruwaito shi kafin samu ikhlas to a cikin sirar alam bala wanda imam zabi ya kuru tarjama manya magabata ciki ana nuna ishara can wanda albani ke sai fito ce kutai bin sa'id ina daga cikin wanda suka ruwaito ruwayan su wajen ibn la'iya shi ma ruwaya ce wanda za su raren shi inda hanyar kutai ba ne yace hadathana yaqub an abi hazim an sahal bin sa'ad a sadi الساعدي saidi الله عنه sa'ad الساعدي saidi ko sa'ad رضي saidi sahabi ne رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallam جاء ga anan wurin tsakanin buhari da manzo Allah الله عليه yana cikin rubaiya don kutaiba yana daga cikin malaman da sun zamani da manya-manyan sa, tsakanin shi da manzo Allah ka gani in ka ciro malamin san ka ce yakub in ka rubuta abu hazim sahal sa'ad mutum malamai guda uku na hudun su shine sahabi hmm. anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaka huwa wa mushrikun manzo Allah ya je fagen yaki suka hadu da mushrikai faktatalu aka gabza yaki falamma mala rasul sallallahu alaihi wasallam ila askarihi yayin da aka dauki hutu manzan ya karkato mana ya tattara jeshi sojojinsa aka tsaya bu daya wa mala akharuna ila askarihim ma'ana wa mala akharuna akharuna shine mushrikai su kuma suka tattara askanin su ko ya za huta wa fi ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabi manzan Allah rajulun wani mutum la yada'u lahu shazatan wala fazatan baya bai mutum a cikin lokacin da ake yakin duk arnin da ya kaɗe ta shi kaɗe ya fito cikin jama'a shine shazatan ana cikin fagen yaki kusa cikin jama'a ke yaki shazatan duk arnin da yake cikin jama'a ya karkato to wannan sahabi zai bi shi kai kashe shi wala fazatan ko dama shi baya cikin jama'a shi kaɗai ne amma kafiri ne shi bi shi ibari ma'ana baya bari kabira wala bari sagaira shine karatun da ke so ce muku saboda bin fagen yaki baya sa mutum da zai kusa cikin arnan duk wanda dama shi kaɗai na cikin mushirka shi bi shi kashe shi don wanda kuma yake tare da jama'a ne ya sake tsallewa shi bi shi kashe shi shine ke cewa saboda bala'in da yake ma arnan la ya turku baya bari shazatan kafiri wanda ya kaɗe ta shi kaɗai wala fazatan ko wanda dama yana cikin bai ikhlas da jama'a ba ba dama aslan bai shiga cikin rundunan ba wani wuri ke shi zancen shazatan ina ciki ne zai balle fazatan kuma shine dama bai ma cuta ne da arma ina jin kansa shi mai na waje to wannan mutum na baya kyale shi ikan kusa cikin arnan ya gan wani ya kaushe bi shi kashe shi eh kawai ina ba dama ne abin da yake yi kenan ila taba'a she bi wannan abin nan wannan wannan wannan kadaitar kage ba tabaha bai koma wajen mutane ba saboda damir ya koma abin nan la da ulahum shazatan wala ma'ana domin ya koma shazatan da fazatan eh koma wajen aikin ba domirin na ya koma mutum ba ne ma'ana bara wannan kadaitan ko kuwa wanda ya ware to domin tabba'aha domin bai koma mutum ba ya koma wannan aikin ne tun da ya wasu fashi shazatan wala fazatan tanis ne shine illa tabaha domin da ula shazatan bai koma mutum da ya kadita ba inda mutum da ya kadace ce la tabahu wai yau Allah na ana gane kai na muka nufa to wani shirki bai gane ba kenan to buha bisaifihi ibi wanda ya kaɗe ta wannan mutum ya kashe fakila ma a giza minna yau ma ahad kama a giza fulan shi yasa abin suka ji gaya manzala sun ce ba cikin wanda ya wadatta da fagen yaki ya yi abin da ya kamata a yi kama wani kalmata a giza agna agna ana wanda ya wadatta da mu abin da ake bukata ya aikata kamar shi ma a giza ba na abun mamaki ba wani a cikinmu wanda ya aiki a yau kamar yadda wani ya yi haka ka za ka gaya fa fakarar rasul sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahlin nar ni tashi hankali manzala yake wanda kuke yabonsa dan wuta ne kala rajul min qaum shi mutane daga cikin mutanensa duk jikin kowa ya mutu duk jikin kowa ya mutu a nan ne manyan malamai suke kuka da dare manzala yana nuna wannan aikin ne ina nuna sahabai aikin mutum sahabaginsa ba shi ne mutum ba mutum zai iya yi wannan aikin kuna gan shi yana aiki aljanna kuma dan wuta ne kuma hakan ne kaddara masa komai yake yi ne duk aikin da yake yi karshe dai wuta zashi sauraka ba kama, wanda kuma kake renawa ba musulmin ba zahir ka gan shi kuma karshe aljanna zai shiga ina zuwa ba tambaya na shan gama wannan magana to fakara rajulun min alqawm a cikin mutanensa ana sahibuhu insha Allah kuma zan lazimce shi wani irin aiki yayi ne wannan bala'i duba sahabbai bi ijma sun ce ma ajiza minna al-yawma ahadu ma kama ajiza a fulan wanda ya aiki dai nagari ta gan shi fagen yaki ba wani mutum kai mary bat ma wanda ya saya a kofan gari da yaki ba waye gari ladan da yake samu daban da bayan ta na mutum da ya kusa cikin mushrikai na yakin su kuma tare da annabi sai she ka cewa zan bi shi fa kharaja ma'ahu shi dan wansa yana bi shi kabilan su daya kullama waqafa in dai mutum ya kusa ciki ya tsaya she tsaya da shi wa kafa mahu ina tare shi wa iza asra asra mahu ma ne na lazimtan sai ga menene ne wannan mutum bala'in da yake yi akan kafire kuma shine dan wasa da manzo Allah ya faɗa haka yace to shi zan bi shi gan ko me yake yi na aka ce shi kafi shi sa dan waya ce in dai ya gudu zan bi shi in ya tsaya zan bi shi mun ga gan me yayi fajuriha daga baya ka ji ciwo fa jurha rajulu jurhan shadidan shi ji ciwo mai sanani fasta ajala maut shi ya gaggawa don in mutu fa wa sai saifahu bil ardi shi ya je abin nan takubinsa a kasa haka wasu babu tsinin bakinsa bai na sadayi shi ya aji shi daidai da kirshinsa haka lokacin baya iya tashi sun mata hammara ala saifihi shi ya juyi da kansa shi sai tun ya tsoki shi nan fakatala nafsa shi kashi kansa fa kharaja rajul ila rasul sallallahu alaihi wasallam shi wani mutum ya bi ya je san manzana fa kala ashhadu annaka rasulullah na ce da kai manzo ne to anna lakum bihi ya to ma za shi manzana ya ce me ya faru ne kala rajul ladzi zakarta anifan annahu min ahli nan fa azama nas abun ya kam yayi girma a wajen mutane ya ya ya kammama wajen mutane sosai ya manzo Allah ana lakum shi na ce da sahabai nan da muke tare da su to ni na isa maku shi zan bi shi fa kharajtu fi talabihi shi na bi shi na ji sa summa jurha jurha shadidan shi ya ji ciwo babba fasta ajala shi gaggawa shi gaggawa da mutuwa fa wada naslu sayfihi fil ardi shi ya ji abin nan abin nan sa inin abin nan abin nan takubin sa kasa zubabu bakin tsinin binin sa da yi zubabu karku ce kuda zubabu shine wajen bakin tsinin to thumma tahammala alaihi katara nafsuhu kar su sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yace inda zalika bayan bashi wannan labari inna rajul yati mutum za a ganshi Da ya amala zai amali amal ahlin jannati ka gan shi dan aljanna yana ta aikatawa fi ma ya budu nas mutane za su gan kamar dan aljanna ne wa min ahlin nar shi dan wuta ne wa ina rajul la ya amala amala ahlin nar ka ga mutum yana aikin dan wuta fi ma ya budu nas yanda mutane za su ba da shaida wa min ahlin jannati kuma dan aljanna ne ba wanda zai gane shi ubangijinsu to anan wurin akwai bayana kai shi wanda ya kashe kansa zai iya shiga aljanna to me yasa aka yanke nan da wuta ne domin inna Allah la yaghfir an shiraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha farkon sai yawa za a iya yafi masa shiga aljanna saboda waɗannan musulmi irin aikin kurakuren da musulmi ke yi ba yanki ka sai cewa dan wuta ne akwai istimalat da yawa wanda shanji lahira ne shi sake ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba shirka yi ba kuma ga aikin da yake yi babban abun da ake zargi wannan mutum shi ne bai imani da Allah da manzo to mutane suna kuma yin imani ne kuma Allah ya kashe fama manzo Allah cewa ba mu'mini na kwaye ba ne akwai nifaka sau ina aikin a wajen su musulmi suna gani saboda sa kusa su yi dama mutanen sa to ban gan dalili ba to shi sama za zalai zama ina na bere mai ce dan wuta ne ko zai shiga aljanna ce an masa da a towa a a ai in da aka ce nifaka ai mun ga sakara babu imani ai abin da ake gudu yanzu nifaka ikan shafi musulmi ne mafi yawa wasu wani na sallah ina zuwa ibada amma yana da wani abu kai kai abin da ya shafi lahira in ka lura ba abin da yake lalace musulmi yanzu lalace kai kai gaya shi na abu ne shin akwai lahiran kuwa zai iya sallah tare da jama'a zai iya komai je haji amma yana da wani abu a kulle a zuciyarsa na lahira don ba abin da manzan ya yake shi ka zance lahira ya yaka a shiga da shi a cikin zukata mutane zance lahira in ka ga mutum lahira ya kinsu a zuci mutum to ba hmm. su imani an gama to bambancin imanin kiyama da wanda ba su yi ba ne farko babba akan imani hmm. su da gagai ayoyin Qur'ani baki daya na Makka iman da Allah iman da manzonsa iman da abin nan kiyama duk ba yi iman da kiyama to me ka to mafi yawa mutane suna bin jama'an da suke ciki ne amma bila hakika zuciyarsa yana da wani abu a can kan lahira shi na ganin yaushe za a birni mutum za a birni shi a cikin waye ya dawo yaushe za ta tashi shi to waɗannan tatsuniyan, in Allah ya ba mutum imani kuma ya tuna ya gan yadda yake ji da kansa yadda yake gai a mafarki yadda yake gan rayuwa da mahaukaci ka kaga wani rayuwa ce mahaukaci da yaro suke ba kowane zai iya gane ganewa ba mahaukaci yanzu yana wucewa ya gan leda yana tafiya shi kama ne da ya sa ji tafiya zai ringa tattara sai ga gan sun masa yawa duk abin da yake wuce yana gaya masa toshe shi ya ya ita tafiya ya zo ya gaji kuma ajiye shi haka tunaninsa wani duniya yake layira wani layira ne kuma haka da yaro yaro yana tafiya shi ya fara gudu yana ta salle ta ga yana dariyarsa wani duniya yake wanda kai mai hankali ba za ka iya fahimci wannan abu haka ne mafarki abin da wuri kano haka zaka iya mafarki ka gan shi wani kano ba shi ba na makano ne da wurin da kake kuma zai yi yanzu ka yi mafarki da iyayenka ka gaisu yadda Allah ya ce su to waɗannan abubuwan da Allah yake yi alamomi ne nuna ban da'ima cewa akwai lahira kuma da mutum kirki diyin da ya kai da gaya ko annabi ne da mutum banza ko ko da fir'auna dukkan su Allah ya asara masu ajalin su shi sun mutu duk ajalin su ya ji kome ya kai shi ga Allah ya ya tafi kuma ba shawara masa sake haife wasu kasan kuma gashi nan ba taba cewa kasan ya fi karfin ba ne adam ba samu wurin zama ba ya cika Allah yana tafiya da harkansa kuma ranar tun da aka gan shi inda wuta ke konawa da ice ya kare wace irin mai na ake zubawa bai kare ba wace irin oxygen ne kullum na nayin da yake kuma cikinsa yake ta hurura ba gairi ba da ya ta hurura ya ta tafiya ta hurura ya ta tafiya fiye da shekaru ga tauraro irin su dubu ne ga oxygen ga komai a ta tekun da yake ruwa da yake kadewa wani abu ne wanda suke da ciki su yi rai duk komai huhun da ya ba kifi daban da huhun da ya ba bani adam kifi na cikin ruwa na numfashi ni da kai mun sa yanzu sai mu ciro kanmu ko mutuwa haka Allah yake abubuwansa ka yadda ko kar ka yadda dai dole tilas mutum ya duba ayoyi Allah shi ya imani da Allah shi imani da lahira a zahiri ba shi ka ji ko ina ba kowa ya to mafi karancin ilimi shi ke sa mutum ya biyu ya zama ne lalace bai sani ba amma wannan lahiran nan babu shakka mafarki ya shi mutum ya gane lahira billahi lazim Allah la ilaha illa huwa wani mafarkin za yi shi ya gan tilka abin da kake gan haka yake wani kuma ba haka bane kuma mafarki da ka shiga duniyar mafarki ya ishe ka don kage mafarki kana hau dutse tafsirin sa daban kage mafarki ciyawa yana ci tafsirin sa daban in ka mafarki kage ruwan ku tafsirin sa daban in kage mafarki kwarkwata kanka tafsirin sa daban in kage in kage azzufa da gwal karatu ne she kai ne baka sani ba komai abin da kake gani kowa yanda Allah ya sa ramunsa wallahi shi manya suka gane shi sa mafarki ba karamin abu ba ne ba kowane mafarki ake yake zuba da shi ba amma mutum da ina nan bai san duk nan ina nan to shi da amfani dabba mai amfani sa ci sai ya mutu amma Allah ya nuna shar ko mutu a gidanka nan Allah yana so ya nuna maka akwai sharat da yawa akwai wanda ya ga hadari ya tashi hadari na dukansa tafsirinsa daban hadari ya tashi ka gan shi hukuncin sa daban in ya ina dukan ka daban in kana cikin ruwa daban in ka gan firin ruwa daban ka gan ruwa ka hada da kyali daban ka gan kana hamayin madara daban kana hamayin jini daban kana hamayin hanji daban duk waɗannan tafsirin wanda an fassara maka zaka gan kanka haka yake duk Allah yi wannan alamomi ne ka sai nufin bai shi na gaban Allah ba me wa zai fasara e kware kuwa rubuta suka samu dacewa ne amma wanda Allah ya ba su da mannin halitta ce Allah yake ba lokacin manzo Allah sun na baka suna da ilimin amma akwai wanda ya fasara wajen manzo Allah ya kuskure akwai dace akwai kuma ba dace ba malamin da suka yi waɗannan wanda Allah ya ba su mawhiba ne mafarki yadda kowa yake gani daban-daban ne wanda kowa yake gani yadda za ka gani a fassara maka daban wanda na gani a fassara daban ne wannan shine ne ba shi an Allah ba wanda zai gane wannan to kai da Allah ya sa kana gani abubuwa tafsirin zai sa kai mai zama yau da gobe shi ka fada abin da kai kake gani amma ni na gani zai bambanta na saboda abun nan Allah ne manzo Allah kawai shi ke fassara abun wa daidai ne lokacin shi sai ga masallaci bai ce wa ya gani wani abu kafe abin da ya fada shi zai mafarki wani duniya ne wani duniya ne mafarki ke cewa haddasa abu yaman don na san wata macin da in ta ta yi mafarki ana an yanka sa a gida ana laraba nama to babban mutum zai mutu a gida tun muna yaro in ta gan ta yi wannan mafarkin to cikin wannan za a yi mutuwa babba kuma ba karami ba ne kagan wani mafarkinsa in da ya gan danyen nama an kayan yanka kwan yanka wani abu gine zuwa to akwai mutuwa babba kuma a anguwa ne ko abin da ya shafi ta akwai kuma ruwa yana dukanka to mutuwa ne hadari kuma zai tashi ko ba kai ba wani mutum kuma da yana gan ina hamai madara ba isa ba iman bai kuma da wanda ya gan kuma farin ruwan a kwance fari takas to dai na kasuwanci zai tara arziki ga <laughs> dukiya ke ya ce a tara in duk wanda ya tara sai musu wa'azi ya ce ku ji tsoron Allah ku wa to ni ba na na amma lokaci na kai ki wani waje da ya zo ya tattara su sai ya tafi yobe can ma zai sai baban mai fita amma na ji tsoron baban nan na bai taɓa yin irin haka ba amma yana haka ko eh ya ilhama kenan ilhama ne ilhama ne wannan wannan kuma ke kira ilhama Allah ya jefa wannan ai ilhama ne wata na za a gindan wanka shi wani abu kika kalle shi haduwa ba za ku haɗu har ba Ko wannan kallon ka kalle shi ta wani kuna shi mutuwa da yi su nawa ina yara akwai kanin mahaifinmu matashi na ana kiyar rashid mun shaku da yawa wata na an gasa doya haka ina ci shi ba na yi muna yara ba mu san komai ba na rabu da shi zan tafi shi wani abu ya zo zuciya na ka je ka kalle shi sosai ka je ka kalle shi na je na sake rumansa muna wasa shi na rabu da shi to ni da shi kuma shi ne kafani kwai ire wadannan waɗannan abubuwa da dan dama mutum dai sha na Allah ka bar shi akwai ilimi daban-daban wanda an na da shi ko sun san shi su fassara shi kawai su tafi amma mafarki gaskiya abubuwan da yake faruwa mafarki wani aya ne daban illahi la'azim ba karma aiki ba ne in kaje mafarki gana hau dutse in kaje saukar fassaransa daban hawan daban in kuka aji mutum a can hukuncinsa daban shi da kuka aji shi a sama bayan kun gajin nan shi kuma an sallame shi shi mutuwa ko kuma da kuke zuwa daban ne gashi komai daban da kuma an shi ba iyaka ba za a fasara maka ba da yin harkin kakari ke can in dai farin ruwa ne bai gubace da koma ba mafi yawa shi dai ana samu ruwa dai kagin ruwa dai in dai ruwa na kwance fari ta tas in kagin ruwa kuma ya gurbace da kyaɗi shi kuma haɗari ne akwai abubuwan da yake yake yake yake ittifaq ne ba kowane abu yake bambanta ba baki ɗaya ruwa ne ruwa ne ruwa ne yake kwance in farin ruwa ne tatas ƙorama mana ko teku ne shi kusa mafarkin itfak ne bai zama arziki zai zama maka wani alheri hiri a wayansu mafarki ne yake sabana amma zance abin da ya shafi ruwa dai ka gan ruwa gaban ka kwance fari kuma ta tas bai gurbata da komai wata wani abu ne daban in ma ka gan su kuma daban gurgurun shan daban in gafta kuma daban haddari kuma ya da ke ka daban haddarin kaga yana tasowa kuma daban kuma warkiya daban komai da nasa kaga yan bishiya kuma ya fara huda daban ya nuna daban kaga doya kuma hukuncinsa daban wanda yake kasa din da aka ciro shi duk komai daban da dabbobin da kake gan shi ko gari kana farki ka gan gari ya wuce baban da ne duk komai da tafsirinsa ko ka gan zakara in ina ci ina cizon ka daban ina wucewa kuma daban komai <laughs> wai menene oh lesson kima <laughs> Mala idan kuma ilimin ka ne to mu ringa kuma zuwa. Wallahi ban da shi. Mun zuwa da masu sune mai tattafai muna da malamin manya da suke fasara kuma mun gai haka kuma kaɗan kuma akwai littafa kai. Gurgudu amma abun haɗari ne. Mutum ba kowa zai gani ba. Na wasa duk shirmin banza kai kamar shiru ma. Niki damu kan lafiya ka kan. To kai shiru surutun kai yawa yake baka da aure kana ta damuwa da mutane ai akwai masu bude sojiya da kasan waje akwai wanda suke fassara su an zan hana su duk ne za su yi don abin da Allah ya baka dan cokal zaka fasa zaka zo kai wahala wani kawai na takar bukujin mutane ya shiga talabijin manya manyan nan mace ta bu maza ba ce eh za ku rabu da mijinki ya yi wannan auren ka zai dawa ma waye zai wata ma shi an kusa mai da shi Allah aka hana su kuma ya ci kudi mutane a banza ka san aikin sa gane zama talabijin ana ta bugo masa waya ka san su jiya da akida ga baya sun hana shi duk kare yake yi wani lokaci ba zai wannan mafarki ka ce ka zaka fassara shi ba nabi ba sai na bakaran la ya bashi wannan abu akwai mafarkin da ya fassara gaba manzala manzala ya ce kar ka fassara da ya fassara ya manzala yana zama manzala shi da aka tafi manzala shi ya roki manzala ya fassara shi manzala bai ce masa komai ba da ya fassara a shi kuskura ciki shi hada manzala ce manzala ya gaya ma ya ce masa karka hada Allah zan gaya ma karfi na gaba za su gaishe a cikin baya sada abu ne ba ne kuma da ta girba yau da gobe a zama macijin kagen maciji maciji kusa kuma ita fakanin kagen maciji ko aboki a dawa kullum cikin fada mutum baki kuna ta fa'a dama maciji ganinsa do ka to adawa ce wani ke ma adawa maciji haka ke duk maciji yadda ya kan dai do soka kuna fada in ka ci nasara kansa shi kenan wannan mafarki wanda malamai suka ina daga cikin abin da ake gani mafarki ko mu ce biyu ka kullum wata na ku yi kokawa ka kada shi wata na ku yi kokawa ka kada shi ko makocin ka kullum faɗa kuke a mafarki kana kada shi to kai ne nasara kanta wannan izo maka wani siffa ko mawukaci ko wani abu ko maciji shi wannan kuma daban ne maciji dai a mafarki dai izo maka ku ta fada to ba alheri ba ne shi ban ce abu da kofa ba ne na'am ya ba zai san mummunan mafarki ba ne ya zai san mummunan wani mafarki mai zaka falsa shi eh a wannan kuma akwai abin da zai baka tsoro shi akwai mafarkin da ba a suka fassara maka kama abin da ka jahilce shi ko a gai ya baka tsoro irin wannan shiru ake so shi ka samu wanda ya su fassara maka in wanga gai ka yi shuka neman ista'aza me yasa ba sa bude kofansa ya ce haddasa na abin da ake so a gaya maka don ku sai lahiran da akwai duniya maka ga akwai duniya na an gyahace shi mu ba wanda baya baya mafarki gurgudun mafarkin gurgudu abin da Allah ya bude wani Allah zai bashi arziki ko Allah ya bashi imana nan duniya ma bai sani ba ma Allah ya nuna masa mafarki an ji bai sani ba bai sani ba saboda jahilcin ya masa yawa bai sani ba kuma alamomi Allah yake nuna masa alamomi Allah yake nuna masa wani zai gini ba duk abin da ka gan shi mafarki ko meye ne ina da tafsirin sa ku ka gan kuna cikin jeji kuna dan fita da abin nan zangarniya ganin zangarniya baban zaba ne danyensa busheshensa za a shigo da shi gida duk tafsirin ne ba hauka ba ne karama azube ina cin wuta daban fari ina kwance daban ciyayi ka gansu sun fara damuna sabo daban komai duk ina da manan a wurin Allah kuma kan nuna ma kamar wani ne wani mara <laughs> kuma abin alheri mutum ya ga wani ciki eh eh wata nan ya gan shi sai ga alamansa babu shakka da zai nuna masa alamansa komai didewa Allah zai na masa kai kuma ya tabbatar wannan mafarkin ne amma wani har ya mutu bai san Allah ya nuna masa ba yace hadathana Abu Yaman akhbarana Shu'aib Shu'aib ibn Abi Hamza an Zuhri qal akhbarana Sa'id ibn Musayyib anna Abu Hurairah radiyallahu anhu shi Sa'id ibn Musayyib ya auri gidan Abu Hurairah shi sa sun shaku mafi yawa jisan wanda kisa ya tabbatar shahidna haibara faƙa rasu sallallahu alaihi wasallam da rajul miman ma'ahu yadda islam she nan da abu hura ya ce shahidna haibara dalilin da ya faɗa mangana ce na shahidna haibara ya sa kansa a cikin musulmi ne amma ya ji an gama yakin haibar ya ji haibar da amma an gama ina zuwa an gama fagen yaki ana tara ganima ne shekai bai kushe a ciki ba amma shahid na domin ya je na ana ba da labarai abubuwan da ya faru ya ina cikin wurin amma abubuwan dan dama sun wuce masa tunda ana zance a wurin shi mai shiga ciki domin ka je sabon titi an yi wani kisa gabanka daban an gama kuma na gaya maka daban in ka zo ka ba labarin muna wurin ne eh ne irin sani. shahidna ya ji khaibar lokacin shi da sauran sahabi suka ji can an gama yaki to akwai mutum <clears throat> ya ce fakar rasu sallallahu alaihi wasallam li rajulin wani mutum mimman ma'ahu yadda islam wanda ya raga su zuwa fagen yaki kuma yana da'awa shi musulmi wannan shine kisan tabin yadda islam ina riyawa shi musulmi ne kaga nan wurin shine hadarin magana ina riyawa ma'ana ba yadda da musuluncinsa ba shi manzo Allah ce haza min ahlin na falamma hadara kitar yayin da za a aje wajen gabzawa qatara rajulun ashadda kital hatta kasrat bishi jarah ya shiga ya kusa ciki yayi yaki babu irinsa har jikinsa ya zama miki da ba'dun nas yarta. aikin da yayi a zahiri tunda manzo Allah kuma ya ce dan wuta ne to mutane sun fara shakku addinin ma baki daya ya tab eh to ya zai haka a zahiri ga yakin da mutum ya yi ga irin aikin da ya yi a zahiri to shi suke kwada kansa ce to ai ba mu yi abin da mutum ya yi ba dai har a jannan zai kibanta wasu mutane to shi aikin da yake yi yau mun ba mu irinsa ba kuma ce dan wuta ne to mu ina mu ina wannan mutum mutum da ya je an ji masa ciwo ko ta ina an ji masa kuce ko ita shi sa abubuwan haka za a ga mutum na ta azumi ina kiyamun ne wani ina azumi alhamdu kinin ina kaza kaza wani kuma kullun sha yake yi to amma matsayin su Allah ba daban daban shi Allah kawai san shi ne Allahnsa shi sa bai kamata mutum ka sa dan wanka shi ne a gaba kana raina sa ba ko ilimi na Allah ya baka ko sarauta na Allah ya baka ko dukiya Allah ya baka ko kai talauci ne da amurka ka gan kai dubu kake wasu dai Allah wasa za ga wani na cikin iman sa ina komai kuma Allah ya shi a cikin aljanna kai da kake dubu dubu zuciyar ba kyau sai ka ba shi a shiga aljanna ba shi ka shawara nan duniya ka shawara lahira sheke mutane fakka da ba'adun nasu ya fawaje da rajul alaman jirahatin shi mutum ya samu ya samu sananin ciwon da yake jin zafinsa fa hawa biyadihi ila shi she ciro abin na kibiyansa wancan ya bambanta da wancan wannan an ce saifin wannan yace kuma kinana ne abin da ya shafi kibiya fastakhraja minha as'aman asghuman she ya fito da sahmi daya shine abin nan fanna harabihi nafsuhu shi farki abin nan cikin sa da wannan abin nan kibiya fashtada rijal min muslimin shi abu ya sananta a can musulmi musulmi in ya tashi suna gani a jannan ma ba kowa zai samu ba suna gani aiki na zahiri aiki na zahiri yadda mutum ke yi sauraka ka ga mutum aiki na zahiri ba shi na abinci ba ka ga mutum kullum tarbi yi nan yi nan yi nan yi nan in dai zuciyan ba Allah ke nufi ba yana da wahala shi sa abin da zan fara gyara shi ne imanin nan mutum ko kuka zai gaya wa Allah dare ne da Allah shirye shi shiriyan nan fa shi ne farko abu amma zahiri ibada ba shi na abin ji ba shi ibada kan taimaka amma imanin fa shi na abin shi kuma wannan imanin fa annu Allah yake shi shi ke ba wanda ya gina mu eh. shi sa mutum abin da zai sa gaba shine rukun Allah baka da abin da zaka yi yawa ma Allah ba wani abin da zaka yi ma shi rukun sa don shi ki ba yanda yake dama don karo ke sa ya dace da kadaran kashe sa ibaka shi haka ya shara maka amma karka tsammani kana da lahura la kuwa ta shana na shafin nan na shara maka ka gani fashtadda rigyalu minal muslimin shi sha ni musulmi hankalinsa ya tashi faqal ya rasulullah sadaqallahu hadisak Allah ya gaskata mangananka intahar tahar fulan mutum ya kashe kansa fakatala nafsahu imana ya intahara fulanun fakatala nafsahu ya ji ciwo ya ga an sassage jikinsa shi kashe kansa fakkar shi manzan kum ya fulani shi manzan yana so bayyana ma mutane yanzu ba wai kashin kanka kashe kansa ne kawai abun ji ba manzan yana so fito masu abin da ba sani ba ce kum ya fulan fa'azzin ka yi shera annahu la yadkhul janna ila mumin kaga inda ya kada su ya ji ba su sani ba ba wanda zai shiga cikin aljanna shi ne shi mumin ai wanda ya kashe kansa ba kafiri ba ne ya yi sabo ne amma dubban jumla ne man Allah ya kawo musu shi wanda yake hanga zai gane wannan dan na musulmi na shagiya yana cewa kafiri ne ina musulmi na sha kwaya nuna cewa duk Allah ya hana to dubar jumla shi manzo Allah bai cewa ya kashi kansa ba shi kadai shi yace ga mutane la yadkhulu janna ila mu'min aiwa shi ake gina hukunci hmm. imani ba shi na hukunci yace ka ga kowa ya sani ce mu'min a'a mu'mini kuma sai zama kanin jibrilu wancan sabo ne yadda sahabai suka kada bin zahir abin da ya masa sanani suna gani ya kashe kansa kashe kan ina daga cikin shiga wuta to amma abin da suke ganin na kashe kai ba shi ba ne laifi ya yi a wurin amma aslan ma imanin bai tabbata zuciyarsa ba kana gane karatun inda ya kashe kansa ko addu'a manzo zalibi zai masa ba ce wannan bala'in da mutum ya Allah ya yafe masa to Allah zai iya masa addu'a mu'mine nawa suka yi zina lokacin sa ai sabo ne to amma ka duba jumlan da yake fara ba wanda wannan abin ba yanda za a yi shi ke cewa me cewa fa'adin annahu la yadkhul jannata ila mu'min shi ce inna Allah yu'ayyidu dina bi rajul fajir ya ta Allah kan taimaka jinin su da fajiri wannan fajira nan kafiri kage ya zo ya taimaki musulmi a zahiri ko yana kuma musulmi ne shi kuma ya zo ne ganima amma munafiki ne shi ya zo bala'i hasana ya kare musulunci da manufansa daban ko musulmi sun ji shi sa kowane mutum fajiri zai iya taimaka addini amma haka Allah ya so shi manzali ke babu labari ba musulmi kawai suke taimaka addini Allah ya kan sababa wani fagi baya son addini mashi taimaka dina addini ta baka mashi dan huta ne nan nalbinsa daban amma Allah zai sa shi ne kare musulunci don shi ke da matsayin da Allah ya bashi kare kuna gane karatun kuwa karatu ne mai zurfi yau ku gane ba sha in kwaya ne da wani abu za a yi wani abubuwan da zai kara jini zai zai kara jini iya gogodo da wani da tarkace da shugabannin mujirmai za su tsaya kan masu haka Allah ya so a kare maka gurgudo ku du'a fa dan hannu ko ko shugaba na fajiri Allah da ba shi kare maka musanci shi shiga wutan kuna a jannu shi sai ke cewa inna la kika ubangiji yu'ayyidu din ina taimaka wannan addini bi rajul fajir mutum da ya zama fajiri zalimi to haɗin abu aiki dai zahiri mutum ba shi ne siffan shiga aljanna ba ko iliminsa ko aikinsa ko matsayin da Allah ya bashi ko kuɗinsa ba shi ba ne shi ana masa kyakkyawan zato ne kuna gane karatun wannan duk ina so koya maka mu koma asali tuhumance akidanka ka gyara shi da Allah yadda mutane suke fassara ka ba shi na gaban Allah ba Allah ba amfani da zuciya zuciya da aiki mm. zuciya da aiki don ba yadda zaka zama yan misra ka ce imani na na kuma ba zai yi ba don imani shi ke sa aiki ka gani imani shi ke sa aiki to amma su aiki suna yi ne don amma da hasu a ce ya iya a ce ya kore a ciki yi shi don mutane su yabe shi amma ba dan Allah ba ne mutum zai iya shi ya yi bacci yi rashin bacci ita zuwa hajji ita karatu shi na aikin amma ba dan zati Allah ba ne ko yana yi ne don wani maslaha akwai irin waɗannan na mala kamar wannan shi na da Allah ya ayyuka fajir mm. zai iya zama a ka'ida an san mutum fajiri ne a nemi kware kuwa ma dama musulmi ne ko kafiri ne amma kafira na neman taimakon su na abin da bai shafi cutar musulunci ba hmm. kuma Allah shi ke ayyada ba kai zaka yi ba kagin nan wuri Allah shi ya turo shi eh ba zaka yi ba fagir ka san kai na zai ta ba kagin Allah da ya kayansa don ka tanka ne nemi shi wata shi jure ko mafagir sun shi cuce ka amma shi Allah ya kare wannan sa yanzu ban san yadda Saddam zai hadda ubangijinsa ba zahiri irin da wanda ya yi na asabiyatin la'arab wani akida na ake kira bahsiya mummuna akida ne amma karshe ya nuna cewa lokacin za ka shi yana ce la ilaha illallah muhammadu rasul yana ta faɗa to in ka kalli irin zahiri abin da Saddam ya yi nan ni da kai ba za mu yanke cewa Saddam zai shiga aljanna ba abubuwan da Saddam ya yi a zahiri a ganin mu da wannan wani addini ne ke kiro shi ake kira bafiya wanda bararabe shine mutum sauran mutum ya mutu kuma suna da abubuwan nasa daban da akidan a yanzu ina da mabiyansa to amma karewa ahli sunan da yake yi a Iraq kaga a nan wurin yanzu da baya nan duk an hadu ba wanda iya kare wannan ba dama da ya bar shiya sakat ba dama shiya da iran da iraq ba dama su yi wani sakat ya yanka yanzu da aka kauce shi duk abin da misra da sojiya da kuwa suka hada kai a kashe saddam na su mai abin ya zo masu iyana da annunsu a ce a yake saddam yanzu kuma abu ya zo masu wabala da yan shiyar da suke sojiya ba da masu daga kansu yanzu sun fita suna neman yancin su na iran sun samu nufus suna baza kudi ana ta da abin da aka gani mai yanzu yanzu kudin da yake shigowa na gida kan shi an ce Allah kawai ne sai mutanen da ake shi an ci da su Allah kawai ne sai kuma yara ne jahilai a kawo masu kisa dunkule a basu kudi jiya yan waya yan kurna sun zo sun ce in ka gan wajen da ana ta da kems ana sai magani ta dan shiya ne komai abu ne ko mace da ta iya aikin nan dan shiya ne ba ta fara amma mu mu yi wani abu yanzu yi ma wa'azi zan fara ko masallaci ku taba ga yan shiya sun taru sun ce za a yi zanga-zanga shekara a gaisa ce. da abubuwan da ke sami na arziki ba a gani yanzu yan kurna jiya suke gani da kansu sun ce wallahi ba yadda za a yi a kurna ne ka ga wani ila mara himola duk magani ne kuma su sayan ana sayan shi naira da su baka naira hamsin aiki suke ta yi ai shi suna nan kuma ko ina muke karatu suna nan saboda mutane ne wanda ba su muci addini da tarihi ake ba su gurguje tarihi mutum da ya bashi da addini shi tarihi abubakar dan wuta ne ya kwaci mulki wannan ali kaza kaza umar dan wuta shi ke na addinin su fa da buga ji ana bakin ciki to wani irin al'umma ne wani akwai kubasa kamar irin waɗannan mutane to amma su suke da dukiyar zaki yi ake yawo da su ake ba su wani abu suke waɗannan abubuwa suna zuwa kar suka mun suna zuwa muna sane akwai ranar su kuma Allah ya suna zuwa me tambayan ka kai ana ko nan a wasan ana ko wasan gwa shi wai ya zama malamin sa idan shi ya zama malamin Allah ya masa aure kan su da shekara goma ba za ka iya ran shi kuma Allah ya ce yi da bari sai kira to mi kika mun sai sai da dinna ga ya kira iyayen ya da kun yi ramin shi aiki sai a kwatariya da kuri shi a to an ci sa da yarinyar tana daji ne amma ba haka ba yayi yarinyar shi ta aishiya bayan da aka aka aka kashe an jafar na jira juma'a ne to asabar ina gidan na tsara yadda za baki bakin mata yadda za a yi shi an ce wata mace tana musalama tana da goyo da jakanta wani mana take ban taba ganta ba shi na ce ta kira mutum ta zai ta ce ita ta zo ne daga can na ko rijiya ne ta su ta gani na ce me ita abin ya ishe ta yanzu tun mijin jiya ne ya ba wacin shi je waje abokin shi sai ta tafi can amma yanzu har da ake ciki mata aboki na gidan canji ai ana pakistan pakistan abin da ake yi ma makulli ne eh makulli ne kowa da mota kamar kuna da motar sha doki mata mu kowa mace da da an je wajen hotel sha aje makullin a baza sha ce mata su zo su dauka duk wanda matan ta dauka makulli abokin da shi shiga da ita to duk irin waɗannan kazanta abu to ko malam mutum sa ne wanda aka yi fara wannan ina ruwansa da wannan iskancin wannan kuma ina ruwan wannan ba kazanta ne a wani zancen banza ai eh, shi da Allah ya shirye shi to yaro da yake shi an ce yaushe yayi karatu yaron da suke shi an ce in secondary ne ba alali wani ba zai gaya maka ba amma za an gaya masa cewa bakar ya cuce ali an kwace gado ali kasin dan adam ne hatifa shi ya dauka kuma mangan daga gaske ne kuma baya karatu kur'an da yana ina karatun kur'an la ya ci ga tilka ummati kad halak sun wuce ni da kai zan je mu ma bakar da umar hukunci da ali dole shi musa baki ko allah da ya harce su ni mu yi addini mu amma me shi musa baki abin da ya wuce kuma duk abin zaka fada in dai haka ne allah ya riga gama sa fadan da rashin fadan ka me zaka karo a kai sun je sun gani kuma ba wanda ya kallafa maka kai kanka ka bayan bayan manzan labun ya faru to ni da kai wa ya ba mu labar cewa su ɗan ajanna ko ɗan wuta ne iya gurgudo har ku ce la'anansa addini ne to ni da kai mun yarda cewa la'anansa addini to wace dalili a cikin qur'ani ko hadisi manzo Allah mun yarda cewa sun kwace mulki wajen Ali sun saba ma Allah sabon shi wannan sabon shine la'ana jahilai yan abin da zai baka mamaki shugaban su zai ma jahili ne wallahi wa rabbul kaba gida ne yake sauka ban taba sai ya zama karfin kafa ba sallah suna ja Allah cikin su ce dr muhammad sani da na hada su a je hajji mm. ni na tarjima can shi na sa zan zaki shi na aliyu lokaci ya je can shi ba mu san haka ba yara jahilai da sai mu sun da kowane abu shekaru goma sha da ya wuce da mina rana ta fada mina shi ba da umarni a isa sallar magab da ishawa Eh, yan wasu ke son ba za a yi ba saboda mina ko su ba zai yi muzdalifa za a yi sallah ka'ida tun na sa shi amir shi ne zai bada umarni a yi nan sai dai gashi mamu karamar yaron shi ke rike mamu aka yi haji amma an za mu ga yara yan sakandare ba su yi karatu ba sun koyo ba suna nan jahilai kuma ba wani abu muta'a da kudin da ake ba su da rashin ilimi wannan abu ya mutu'an da ake masu da dan kudin da ake basu da kuma a kawo musu gidan sun kafin mutum da gidan sun manzana kuma ma sai manzo ba da kafin manzana ai ba za taba iyalinsa ba ko iyalin babanka ne ba zauren babanka ka zaga azumin lafiya kuma kana zagin sahabai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a bi babanka da kakanka ba su yi irin wannan ba fiye da abin da sahabai suka yi ka fara zagin su mana kusa kusa a kirga babanka da kakanka da suka yi ba kana bincike sama bane babanka musulmi ne ko kakanka musulmi ka bincike laifin su za ka samu wani ya yi zina ko ya fiyade ko ya gudu kauyensa ya sata kaji mutane ya cinye wanda shi ne fi yawa shi ma musulmi ka fara zagin sa ba inna la yu'ayyidu ad-din bi rajul fajir abin da yasa yake wahar da mutane yanzu burga burga an fito ana zanga zanga America mutuwa wanda ana ganin su ne shuja'a ya kuma dini ne eh wani ba ba ba wannan in dai wannan ne Sheikh Usama sune lambawan sune ahli sunna lambawan amma yanzu ulama ba su yarda cewa kan daidai su Usama yake shi su ci a masa addu'a suka yi daidai suka yi kuskure inda mutum da ya san addini ne sun san waɗanda bayan Allah ya kawo su ne su kare musulunci amma bu masu mai ba ne suna kuskure shatan ya shirye su abinda suke na daidai kuma abinda ya Allah ya ba su lada abinda kuma ba daidai Allah ya shirye su to amma yanzu da abin ya zo nan gida shi ga gani yaro bai karatu ba san ko ba shi en ka'ida ne yi hijira shi kuma yana son su son suna fa gida in kana suka gane Bahaushe ka bude radio freedom ka ji yayin da za a tambaya shugaban falastin shugaban abin nan masu sai da miya shugaban waye kowa shugaba ne kowa shugaba ne ta yara sun dauki addini abun wasa ne kamar da sun je nasarallah suna ji yana abubuwa shi mana gida zama nasarallah ma zama nasarallah mai yi nadin baki kuma shi mai zama ayatullahi mana bai fanci addinin sai zagi sahabai ya zama ayatullahi mana wani shi mai zama usama mana wani ba zai wani ba kowa zama kan amma yara ya sai su yi karatu har su gane akida da a sace akida har a ce a zo a shiga da abubakar wuta ka shiga da umar a wuta ka shiga da umar a wuta ke ne dan aljanna don me kai ka Amurka amerika amerika jira ce kuma kaya dawo ya abubakar ya cuce aisha to ya cuce ta sun tafi skan ta bai wuce shigar uku ba kina allah ko kai na annabi ku duk sun haɗu a can me ni da kai a ciki duk abin da abakar yi dai yadda kake da'awan ya same shi a can kuma kana cewa zagi sa addini ne kai kanka ka yarda bayan mutuwa manzana na ka yi wannan abu to wai baka dama cewa dan ajan ko dan wuta ne ni da kai ban da wannan ilimin wai gaya maka cewa ba da gaskiya shi ne addini ko la'ana wani shi ne addini yanzu ka mai da la'ana addini ne har ka ko wani kasa kana sujada kai wanda manzo Allah bai yi da wannan sallan ba waye koya maka wannan sujadan da kake yawan kasar ba wanda zai ga maka kasan da yake da sarki da kasan da bai yayin najasa shi manzo Allah don jini mutum ba zai najasa da mumini tahiri ne ardu kuma tahiri ne ta duk irin waɗannan ka zo ka kwaba a jini naka sabo mubuwa sabo ka shiga da shi a jini kana buga kirjinka kuma ka ce a bika ka ce kana son ahlul baiti kuma kana da wani abu da ake kira takiya ka zama da mutum ka ringa masa nifaka duk kalfukan mu suna zuwa muna gan simawon su wallahi ko ranar su mu je tabahu ma'mar ma'ana taba shu'aib ma'mar ma'mar ya bi waye ya bi shu'aib domin ruhu shine shu'aib ya bi shi da wannan hadisin su duk sun ma'amar da shi shu'aib sun rubuta wajen zukuri an yunus shewa qal mu'allaka ne wannan wannan jisu mu'allaka shabib shi ya buhari ya ce kala shabib an yunus an ibn bin shahab zuhuri akhbarani ibn musayyib wa abdurrahman ibn abdullah ibn ka'ab An aba hurairah an mutaba shi abdurrahman ibn abdullah da shi ibn musayyib sun ruwaito a jishin a wajen abu huraira anna ba huraira ta radiyallahu anhu qal shahida ma nabi sallallahu alaihi wasallam khaybara to abinda ake ja shi ruwaya muslim baki daya suna gin wannan kissan wannan mutum ko ne ne akai ba khaybar ba ki ka san ko me nake ji ha ka yi wani kamar wani mayafi kamar za a yi ma biki ko abinda ake nufi wannan mutaban da ake yi shi ruwaya muslim baki ɗaya kafin ya ya fassara da ajisan da suka zo karara wannan mutum da Allah ya ce kan taimaka ji ne wannan mutum kissansa kaga hadisi Abu Huraira da ajisan da ake karanta nan ana nuna kissan ya biyo ne bayan an dawo daga haiba to ajisu muslim kuma yana nuna cewa wannan gazwatu hunaina aka samu wannan kissa kuna gane kai na muka nufa ne to kissa na gazatu hunain ne ba na khaybar wannan shi ne ake kawo mutaba'at anan kuma ba ku son mustal hadisi mai muku mu tsaya mu fassara wannan mutaba'an ba ku damu ba eh to kuma yanzu mutaba mutaban kun yarda mu fassara shi mustal hadisi ne ba ku yi shi ba da kalma shi na yi da na yi ko da shi na shi ta ku kuma kun ba da dama kenan sai ga mutum ba goma nan ku yi mustal hadisi kun karanta shi ina yin yanzu ba wanda yake laikawa shi mutum goma ko mutum biyar haka yawa yake yi a nan a nan ganin zurda shi litinin ne ko eh to na yi sulfar ko yi baji litinin su ganin zurda shi wallahi dole ne ba wai yadda ni da ma jafar muka saba ma kullum karatu karatu ba ma gabatan ma sha'abi haka zai kai wata bai da karatun ba talibai su taru su fike mafikari ce ku tafi ban da lokaci amma don su masa amma ku wallahi an mura dai ba yi karsu ba shi ku ba mu malamin rana goma dai abin da zai faru mai faru shi ne ko ya je gidan zai yi huta to malamin zai cutu ne cin da yake ma ya faru fada na ce ka kama ka ba taliban gili muna abu daura da ya eh, muna subul salama na muna da na dawo nan mun fara muna karshe talibai wanda nan na ba su bincike shi an gai mutum goma mutum biyar da shi an gai wata ne zai ga jira ce shi ya zai gaya ce ba zan karatun ba gara ku yi ihu kuna zauna ta ihu ya Allah tafi su muje kan muridanci ce waɗanda ba su za ba su karatu shi na masa ya fara karatun na hauna da wanda yake a nan wurin mutane wanda in karatun asalin shi ne wannan karatun da ake yi na khas ne karatun kuma wanda muke karanta komai dakikancin a hadisi ya taso nazanci za zaka tuna yana cikin buhari da wanda ka aje buhari yayi kura a gida kuma tsammani ka kana da arabiya zaka zo karanta yaushe zaka doki buhari ka fara farko a karshe in ka ka tuma karatun zuku zaka yi mu kullun ne muke yi harami amma shekara hudu muka yi buhari kullun ne da Allah ya waye garshe mu yi karatun a waje malamin kullun amma shekara hudu muka yi buhari kullun ba wai kowane litinin litinin kullun ne harami suka magrib da sha'awa daya ne wani abu kullun ne shi da mun shekara hudu to zuba wannan sai mun zaci kuda kuda eh, eh kware kuwa Iki cewa kage zancen haibar ake cewa kare ibn mubarak shine abdullahi ibn mubarak armarwazi a zaji su mu'allaka ne da mursal yake cewa an yunus an zuhur an sa'id sa'id musayyib annabi sallallahu alaihi wasallam kage sa'id musayyib shi ba ba ba sahabi ba ne to hadisi mursal ne shi nasa ina nuna cewa wai hunain ne wanda yake wajen a can muslim tabahu sala ma'ana mubarak salaha ya yi mutaba kan ibn mubarak an zuhuri na fatan gane shi tabahu kalma tabahu taba ibn mubarak salih ibnu kaisani salih ibnu kaisani ya yi mutaba a kan ibn mubarak ruwayansu kaga shi taba hu salih an zuhuri eh taba yunus ne gaskiya to amma na ku kuskure kadan wanda al'aini ya kawo taba ibn mubarak salih ibnu kaisan an zuhuri na fata ka gane wannan taba ibn mubarak salih ibnu kaisan an zuhuri shi haka aini ya fada na fatan gane to amma wannan maganar da zai zama haka ba don kara ibn mubarak an yunus an zuhuri to kaga yin sala kaisani kuma shi da ya rubuta wajen zuhuri to me ya shigo da ibn mubarak a nan wurin shi yake cewa ruwa ibn mubarak an salih an ya salih ibn kaisani ruwayan da shi mubarak ya yi wajen masala ibn kaisan shi kuma ruwayan da yayi wajen zuhar sai suke kina bin ki sai cire kana wani to amma kalmar taba'u Salaha an zuhuri mana yunus ke nan wurin kike cewa wakar zubaidi har yanzu mu'allaka ne zubaidi shine muhammad ibn walid abu huzai ashami al-humsi yake cewa akhbarani zuhuri أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء في خيبر duk akan haibara ke ko da waɗannan da suka ce hunain na ai a nan buhari shi bai saura ba buhari na mutaba'a ne hakikata na karatukan wannan insha Allah in kun tuna mu gobe zan kawo maku fawaid akan wannan mutaba a mustalhanci kara الزهري wa دم duk وانا ne wannan mu'alaka mursal ne wa عبد الله بن تسجد باسم عبد bin, وانا شي ان عبد الرحمن wannan shi اخبره ان ibn ka'ab ابن كعب قال ibn ka'ab kala مع man صلى ma عليه وسلم خيبر wasallam khaybar na kun sai kuma shi inda da dan abin nan shi ibn ka'ab wani suna ce abdullahi ba ubaidullahi ba ne hmm. shi kuma nan wurin duk ana neman hanya ne mu'allaka muktasara yake cewa duk ajisin mursal ne domin a nan wurin shi ubaidullahi ibn ka'ab kala akbarani man shahida man shahida ma rasul sallallahu alaihi wasallam amma a nan wurin ina so ya cire kai a nan wurin ajisin da aka zo nan aka ce ah, wannan hanyar ya ce shi da ya ce ah, babu laifin umar bana wannan wurin shi da ya ce kara zubaidi zubaidi ka ga mu'allaka na nan wannan hadisin nan wanda ya yi mu'allaka shi buhari ana ya ce kala bai ce a dasana bai ce a warana da sauransu kala zuhuri mu'allakan mursal kuma zuwa wajen zuhuri ya rawi an zuhuri yake cewa kala zuhuri wa akhbarani ubaidillah ibn abdullah wanda ya rawaito wajen zuhuri shine ya ce kara shine ubaidillah yake cewa ne ubaydullah ibn ibn abdullah wa sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam kage sa'id da ubaydullah ibn abdullah shine abdullah ibn umar ya'an abdullah ibn umar abdullah ibn umar da sa'id baki daya ai ba wanda ya san sahabi ya san manzo Allah eh wannan duk ana mangana ne cewa wannan duk marasin ne a jikin yake sai karfafa ba shirkin sa ba yake sai karfafa hanyoyin da ya wuce hmm. insha Allah mutum gobe shi mu tattara maku dalilin da yasa ka kawo mana mutaba saboda gashi yanzu an ce ubaidullah ibn abdullah abdullah ne ibn umar ne wa sa'id ibn ibn musayyib sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo lafzi ba ce haddasa ni ko akbarani ba saboda mu ana ana ne ba su samu manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد عن آسم عن ابي عثمان ها Baku da shi wai su ba shakku ba fa ana bi Musa Ash'ari radiyallahu anhu kan lamma gaza Rasul sallallahu alaihi wasallam Khaybar duk Buhari abin da yake ce da ke ba Hudayn yanzu duk jidalin da yake yi ruwaya Muslim ya ce wannan abin da yakin da aka yi na gazwatu hunain ne shi Buhari na tsaya ne duk yakin hanyar da zai ce Khaybar aka yi kuma yin shi na yanda da ake dawowa ake ba da labarin abubuwan da ya faru ma'ana yakin da aka yi dai wannan mutum ya ba da balwan nan ya yi ya kokari nan duk ana nufi wannan yakin haibar ne ba abin da ya shafi na hunain ba ne lamma tawajjaha rasu sallallahu alaihi wasallam to kalmar tawajja ba yana zuwa ba ne a'a yana komo ne ku rubuta in ba aka za ku gane karatun ba lamar tawajja rasu sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah ya komo ya fuskanci gida kenan ka tawajja ya fuskanci haibar yayin da zai komo daga haibar komowa ne wannan ba wai zuwa ba ne an sa kuna fance wannan abu mm. ashrafan nasu alawadi mutane sun kusa da wani kware farafa'u aswatahum suka daga muryansu bi takbir da Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah an so mutum zai hau dusa abin da zai yi kenan ko zai sauka kan kware sai na tafiya ko mota abinda aka so yi kenan sunna ne inda kana cikin tafiya eh gangara ko ka zaka hau tudu abinda ake so ka ce ka yi wannan takbiran ba komai sunna ne kuma abinda aka ce lamma tawajjaha nan da aka fassara shi koma wanda yasu abu musa ash'ari yayin da yaje ya jangama shi kuma ya je hudaina ana dawo wani lokacin shi kuma ya koma bai yi musharaka da ta je yaki ma shi da abu horaira abu musa shekarun da suka hijira daya ne shi kuma ya tada manzana yana dawowa ne bayan gama yaki kaga ba zai baka labar lokacin da ake tafiya ba ina baka labar da ake komawa ne na mala an sallaka ne zaka gan shi nan eh fakara su sallallahu alaihi wasallam irbda'u ala anfusiyatu kwanta da hankalinku kar ku daga murya da yawa innakum la tad'una asamma ba kwa kira kurma wala ga'iba ko wanda ya boye innakum tad'una sami'an qariban kuna kira wanda yake ji kuma yana kusa da ku shine Allah saka ku daina daga murya sa cikin gari suka ga wani na tafi Allah shafi zakiri Allah wai zakiri Allah in ka tambaye kuma yayi eh, addini ne wai hana ah, addini shi ga yi da abin da ka gani ka zara Allah gaskiya to mi ka gaya masa ba fallasa ba yabo Allah kenan mi ka gaya mutum imma Allah wal aziz Allah wal ghafur ka ya ba Allah zama jumla mubtada wa khabar amma Allah to shi me ba maladabi ba maladabi giditin ka karin ka kira babanka haka baba haka wai shi zikra Allah shi ya zo jumla mufida eh? ka ce Allah alkari Allah algafu shi zama jumla mufida amma kana wuce cici ne wai zakiru a ringa ba shi sadaka Allah bakake an ki yin karatun ba san abin da ake yi ba wai ake kira zakiru ba abin da yake waye garshi ke Allah cici wai wali ne Allah ya fi mana na'am na'am eh wani mutum ne shin ce da ke mai haka manzana ya a ba abin nufi mutum da yake yake yake abin nan muzakaran ta daban kai wani ibada yake shi kuma ba kai da masa lokaci amma tun da sunna ne zaka hau wani tudu ko kana tilawa ne ka kusa wani tudu ka samu wani sai ka yi wannan sunna bai ci karo ba amma yanzu kake tafiya tilawa ai kana kawo haddanka ne ko taqarrubu illa Allah wannan tilawan Qur'an ba shi da mahalli shi da'ima mutum na cikin Qur'ani ai shine daidai to amma ka je wannan wurin mai mukwai wannan abu ne munasaba ne shi kai ka wuce yanzu ma ana yi ma ni da ku ana tuna wace ka hau tudun ka sauka ba ka banta Allah ya ce ka Najeriya abun bakin ciki ka rasa ko muna da shugabanni ko bamu da shugabanni shi ka je kasuwa yadda ake sai abinci duk komai an kara nan Kano kuma kasuna daban na nan Kano daban buhu shinkafan ka je kasuna dubu biyar ne a nan dubu bakwai dubu biyu ba gair ba dalili waye kara ha kawai ba wanda yake ce da sa daina ko kara daina fakiri na dan ina mutuwa dan kankan abu duk abin da ka sani komai ne an kara kuma inda aka ginda ma ke juye kasuwan kamar ba duniya ba hukuma ba kowa to shi da kake gan ko yana son kuɗi ko an sa shi sakatare na karamar hukuma shi ya sata don ba zai je aure ba shan ce ma rabu ma jinuka an tambaya zu wali zu malamai primary wali shi dai ce Allah ya bamu na aljanna bali ya sai ya je wajen yarinya yanzu zai aura shan tambaya ce malam primary wala shi dai ji dukkan bazawara da za ya zama lafiya ke shi da kake gan kowa sata yake yi dan Allah ka je kasuwa ya kwa abin da abin da ya bani mamaki abu wanke mota da ake sai mai ɗari da ishirin ne dina je sai shi kace dari biyu ni aka kara tamanin ba sai ne ba an kara yan sanda kuɗi yan sanda nawa na cikin gidan kanun mai yanzu a ware wanda ba da aiki sun fi wanda suke da aiki da yan kasuwa baki daya kano a tara ma kai mai aikin ka ban da yi zauna nan wanda ba su da yi sun fi da yan sandan da hukuman da duk ma'aikata matanka nawa guda uku hudu ba shi da abun yi suna nan suna jira Allah bakin da Allah ya sa ba za a rasa ba <laughs> tauhidin ba wuce ne dadi yake bai haya a wurin ba gidansa yana nan wani gidansa yana nan gadon kaya wani gidansa yana nan duk matan da kowa da wurinsa ya je zage zage kai ma wannan cefanin sa je wannan kuma wannan bai samu cefanin ba zai je gidan ba mai ta matan ta fama da zuwa makarantar su shi na yana yawo duk wani mace dunguwan da yake a tara kanin na ce ma'aikata kawai ke so wanda suke karba albashi da na hukuma da yan sandan da komai kuma da wanda ba su da aiki sun balaga suna da aure wallahi shi sun ninka ma'aikata nawa shine kawai an kara yan sanda kudi a kara mana kudi kuma me aka yi dai to amma ba hukuma ne to ba za a bar su ringa abin da ransu yake so daga suna zuwa nan a kara dari biyu mana me na dubu yanzu ka suna nan bushin shinkafa daban nan kano buhu in ka da na tambaya sun ce ai boda ne boda Niger America ne daga ta ka dauko abincin ba a ka suna ba ba custom su gano su da boda da shiga na gida ai abu daya ne ba kai ma zalimin ne na ji ma ba dalili ba ne ba dalili ba na karo kallon yanzu sha yadda da kastan ba za a kai su ba al'umma sadu daga nan kano zuwa nan shi ke na shakara dubu biyu dubu daya da dari biyar wace dalili na wannan karo kallon kariya ne yanzu da ka ce nijar ki sai da shi don me na nan kudi sai na nan a katsina dubu biyan a yanzu malam ba wanda zai fada wannan zance shirmen su ne kawai amma yanzu da kano kafin a kara wannan kudin dubu biyar muke saya yanzu kasu ne yana dubu biyar sa me ya faru duk ta suniya suke gaya ma wai an kara kudin a togo an kara shi a cikin bene abin da za su rutar da mu ba mai boda a bude port nan da wajen mina mu ba bude nan ba shi da an je kwato an je togo me yasa na yayi tsada sauran ka kawo shinkafa shi hannun kamar wani su in tsara ka ba su su kawo a cuci al'umma manzo Allah ba shi ke da ba a bude nan ba me yasa ba za a kawo ba ba in sarara ka basu ba mu zo mu sha ba lele da shin biyo sha mu siyo shinkafa duban lankwashe kwashe da aka yi fa sha biyo daga toba zo nan da benin da a zo a biyo nan ga teku a nan lagos ai talaka ban san yadda talaka zai yi da kansa ba bala'i ya yi shi talaka sabur ma bai sai ɗan kamerun ma an kara kudin ya ce la ta du'una a samma wala ga'ib da masu zikiri na masu iwa masallatai sun ji karatun da ya zikaru wai da laspika hana mutane da wai da layi ke karanta innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum wa ana khalfa dabati rasul yace ni lokacin abu musa yace ina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai manzo Allah goyi bayan sa ina bayan sa ne fasami ani manzo Allah yana ji na cewa ana aqul na cewa la hawla wala quwwata illa billah jumla ne nake fara kenan ni fakali rasul sallallahu ya abdullah ibn kais sunansa kenan abu musa shine sa ne قلت لبيك ya رسول الله تنام amsa kira ya الله قال ألا adulluka على kalmatin من كنز من كنوز janna nuna maka abin da kalman da ne abin nan ya ke kira wannan taska daga cikin taskokin aljanna wanda in kayi shi za a ji maka ka ku ji zikiri na manzan Allah dana daina tsalle tsalle bai kada ganga ce matan mijin mijin Aisha cewa kultu bala na ce ya rasulallah ina hamsa fidaka abi wa ummi zan fansa da iyayena baki daya ce kalmar la haula la quwwata illa billah shine zikirin da ina daga cikin taska na aljanna shi sa yayin da zan tafi sojiya malami na ya ce ina ji kan kuskuren bari mazhaban malikiya mun ga sadaru kuma yace ba sa zikiri shi da an kira shi laran juma suke ma manzo Allah salati ya ce shi an ce mai hutuba ya ce sallu ala na sha ce sallallahu ya ce haka suke ba sa salati wannan abun ya shige ni na dauka gaskiya ne harke shi na ji adawa nake yi da su daga gaske na kai shekara ina sadaro na kuma sadar makaranta nake yin ci gaba da gaban jama'a yin gai gai wanda zai taba ni wani zai magana har za shi gubanta ne talibai birnin makka ni ne talibai shi isa daro me ba shi da suna ne biyo can sadaru shi sadaru a shi suna kallo na lati sadaruna ni da baban wani makarantar mu da malikiya ne sansa don mun karanta mu wata maliki mun ji wannan shi sadaruna. duk ana ana gandun na kokarin zuwa masallaci na shi haka shigo tare ne ashe ana tattara mu da tafi ni ba sai ni ba shi zuwa ai wala wali tun amna siya kan bar maza wa maliki kuma ba sa salati oh ha kawai jin biyo sarare su ne da biya abu lahabi nake gani mutane suka min shuru ba su ji mu ba shirara daya suka ce suna neman a sama za ta tauna da shi na ji na bin malamai manyan malamin mu yanzu suka gaire suka bani sun fura fiye da nasu to shi suka ce mara wa yau muna son mu tambaya kokan da kuke afirka da karatukan da kayi littattafin malikiya muke son mu koma zancen sadarwa a kawo mu dalili kai abu malamai suna da hankuri nike kawo na ana kasa ma na ji na na kawo dalilin na numfashi na magana kai bari na gama komai suka tambayi sharoyin littafin ne na yi mangana kansa ne mota maliki shara guda nawa na sai yaushe ma ka wallafa me tsarin da aka yi fahimma maliki yaushe aka yi imam maliki ma na ka kadda ni wa wasu yaushe yaushe ma aka yi imam maliki almajirin sa nawa ne wani ruwaya muke amfani da shi ruwayan da muke amfani da shi a Najeriya wace ruwaya tun da ba ruwaya daya ban don a gano ruwayan da ake amfani da shi saboda ruwayan ya yana nan ban san ko me ba ne wani mota ne ni na ga ja irya ya kakanni ya kura shi ne muke karanta shi da aka kawo ruwaya na kanabi ruwaya na waye wala aka aka ban san abin da nake yi ba ina zaune ko suna nake ko kaza an gama to aka manta ne aka doko risala kuma shi ne ban taba gan shi ido ne risala daban-daban da malaman sanakita wanda malikiya ma kansu yake sun haddace su ba ta zuba littafi duk suna bi ne sana aka doko ne kan sadaro aka kawo malikiyan asali wanda suka rawaito da sababin kuma da wanda suka rawaito ma aka doko mu dawa aka nuna mu karara kashi shi kage ce to to ka bincika yafi amma wannan shi suka da suka da su ce suka bayan to shi na fara muta ba a gani to sauran ba da aka ce ba sa sana ce shi na je karatu bumba billahi la Allah wa la ilaha illa huwa mutum nan kuna zaune shi wai ka ga ina surutu malam tambaya ka masa fa iya ba da jawabi kafin a jefu masa tambaya wannan wallahi haula la quwwata illa billah kina na gani na muke shi sa muke gani ana yi shi kana kusa da shi malam bakin su a zikri ke shi na gani shi wasan yara ke mu wani cikin lasar magana yi kowai na gana na wani ah. shi duk kare ne da wani katin tarbi ma da tutocin banza shi abun ma ba haka yake ba bayan Allah suna nan salatin suke yi badan suke ba za ka sai ni ba kuma ba don kai suke yi ba hmm. ne to wani ya sai malama abu muktin da muka yi abin na gunsa muna harami sai ga ya ki dabino haka a cikin kicin sa kadan guda uku shi sa baki a duk kuma a zuwa mai tuba ya azumi na ba shi ka kai wata ba sai ya azumi na nan maza ka saman gore ke ci ya gama azumi kuma yake na nuna da ya sha ba ke da mu ne ai dan mun da yi abin nan da aka ma eh aka mu lemu eh, alam abuwan shi mutum ya hankali mutanen na sun tsere mu da wuri da yawa abubuwan dan Allah ya dan abubuwan dan Allah ne kadan ne ina saka na ce shara ake musu lai shari ne babu ita wanda suka samu ruwaya ne wanda a cikin wani ma kabiyar ya warware wannan abu ya ce duk wayan da aka rawaito shi bai wuce dan kasin ba ya ce wayan dan kasin kuma ba ifin hanyar da aka biyo ya ce wayan da ya tabbata shi ne wayan mutrafi ina cikin mu da wani gobe suna fito maka da shi faraha samu shi ita ya fara sababin sa da duk komai illa ce ya samu shi a wajen sallah to ka ga nan wurin shi abin da suke rayawa kenan sallah su da sai ga haka ana sallah suma na'am wai sallar ya eh, eh kware kuwa eh, akwai ruwayan da ba ambaci taslima ma ciki ba shi kuma ba kowane sallah na ka yi wani ɗaya daga cikin dalilai suke kawo wadanda abba duk sallan ba duk wani rukuni manzo Allah ya fade su ba cikin wannan musiya zan zance abubuwa ya to abin da amma meye manzo Allah yi shi kansa ya kai ka to shi ya koya masa to shi kansa da shi ya yake a cikin mota maliki ya fada ya ce ya yi sallan shi ya ba ma'anin sa haka mota maliki ya fada shi kana fada abin da ya gaya wani shi kansa ne yake yi ba ka gani ya kawo masa wani abu ne a takaice kuma ba wanda ya ce wai yin sadar wajibi ne ba wanda zai gaya maka wani hai a ne na sallah amma manzo Allah ya shi kai ya ce sallu kama n'u salli da wannan tambayar naka ka ce yayin da ake cewa wajibi shi ka ce ai ba mace shi a cikin wajibi ba kuma ka koma malikiya kansa wajibin sallah ba akwai sabani ba to akwai gyara magana ta kuma magana Allah ya taɓa kai eh to ai abin da aka sani ne kana da maka fara wannan don ba sadar babu shi ka fara wannan tunda babu aksin sa shine sadar babu ita ba ta bayi naka zaka naska shi ba kana da gaskiya kan da kake yace da menene kake ruwaya ce ma ai ba ruwaya ce ba ne fatawa ya ka masa duka ya ji ciwo wata na baya daga hannunsa kuma shi zama dalili darura ce lokacin akwai zalimai shi ma maliki suke ta dukansa fatawa ba yanzu ba ne ka shiga freedom ka zage kowa don za koya maka ladabi su hajjaj hajjaj da ya shiga bagdad ya ce da su na ga wasu kansu ya nuna za a girbe su kuma haka yi mutum ne ya ce na gan shi zai hau juma ba ina kutuba ya yi kansa kuma yadda malam ya yi ya ce na gan wasu kanu ya nuna kama abin lahira za su ɗi irin wannan zalimai sun wuce kunnan sojiya ka isa sojiya suna fada da iraq muna nan kace da su sojiya kan daidai suke shan maka ka ambace su cewa a kan sojiya suna da gaskiya shan kama ka karkace ma suna da gaskiya bai shafai ka ba maka yi juru eh ka tsaya kama nan ka fada wajen eh, jama'a ka ce abin da hukuma suke yi daidai ne yakin saddam fada wannan shan kama ka bayan tana ba su yi daidai ba ah, kawai kai bai shafe ka ba na abin bai shafe ka ba daidai suke ko ba daidai ke kai ba kun shiru shi ka je waje zaka gan yadda dokai ke wata na na na na na na an haihuwa na ji na kwashe yan wayan yan Najeriya harami wanda sun ba dama su ci nama masu na harami kullun kewa suna karatu akwai malahibi na zuwa da za ku gan shi to suna almajirai a nan haram na kwaso su zama ci abinci na ya karamu shi tun harami ake bi mu security in ji mun zauna na dafa nama da abinci zan fito mm. waya na yana nan shi wani mace salamu alaikum shi na bude masa da ya shigo shi ya zama kan telefon wani mutum zai shigo a gida zai zama waje da nake zaune ya ce kawo takardar da na zama kuma yan wa baki daya ya yi wannan su na suna ta kawo shegin ne an kai ne tashi to mutum Allah ya so kuma sai imana na ce talibai ne sun zo hajji ne to Allah ya sa wasu suna da adikatin na hajji shi aka mi kamar sauran sun kai goma ba su shi ce ce mala abraham na ga mutum ya kira sunana kar ka sake yin haka waɗannan sun dade suna haramun sun ko suwaye kai kokari saci na su tafi gida eh ki koma gida su koma gida duk komai tare ake yi me zaka iya yi a can amma duk da haka tun da su ba Allah bane yanzu zagin sa ake alana mm-hmm. mulkin ya sauka tun da aka fara yakin cikin eh, Kuwait nan abu ya lalace Allah kawai ne za a sallama al'amarin sa amma duk komai fir'aunancin mulkin ka sha wata na zaga yake cewa hadasana almakki bin ibrahim almakki a nan ba wai mutum maka ba shi a'a irin a ce a sa mutum abin nan sunansa ne alkunyansa ya eh, abin nan abin nan abin nan sa ne amma ba shi mutum maki ba mutum dan maka ba ne eh, an nasarta zuwa wani maki ne wani an sa masa ne don irin waɗannan abin nan yace na yazid ibn abi ubayd qala ra'aytu asara darbatin fi sakin salmat ibn aqwa mun sallaka ne yace na ga ciwo miki a kan salmat ibn aqwa wanda dan wansa wanda ake kame wanda aka kashe shi ya mutu a gazatin khaybar kasa dubiyu kanka da Allah fara fakwa karshe kai kana koyon kuda Eh, shi mun karasa wai ta ku yi makara kuntu ya aba muslim kunya shi salamat na aukuwa ke ma hadi darbata wanne wani miki ne wannan fakara hadi darbata asabatni yawmal khaybar eh shahidi ke na ce wannan miki na samu shi ranar gazatu khaybar fakara nasu shi mutane suka ce usiba salmat na akwa an same shi ko mutuwa zai yi ko rayuwa zai yi an sare shi fataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ji manzala gini na zuban na kuka ma'ana na kai manzana samu magani fa fasa fihi salasa na fasa shi manzana ya tofa masu uku a cikin miki fa mashtaqaitu hatta sa'at da cikin lanna ban taba ji ciwon ba har ila dole ka so manzana sa'adatu na mashrutatun bi itba dan shi ya shiga uku ce wahayi karkata aka yi da aliza ba wai saka ciki kuma jahilai ba sa kanta littattafai mana nasu ka dukkan tafai in shiya na shugabanni kumkum na fuji don girma Allah manza Allah ka ce ka nuna wai in ba manzan Allah ba an kira wani alima a duniyar nan a duk kowa da ka san shi a kan manzo Allah ka san shi ma'anan ka tabbatar da wannan ma'anan Allah ya kuskure manzo Allah ya kuskure to shi ka sa kanka ina kuma mulki me shi nubuwan fa Allah ne ba manzo Allah nubuwa ne fa ba abu bane na mulki na kasa ka ringa yauce yauce kana kwane kwane ka ce wai wai Jibril ne ya kuskure ma'anan da ya kuskure Allah bai tuna masa ba aike kamar wannan manzon yayin da mutum ke wannan mai ya ma kare ta Allah kenan sau wajen imam malik rawati da kafire ne da wanda su ne suke yada shi'anci da wanda ake rafida akwai shi'a wanda ba kafire ba ne akwai shi'a na irin sun imam nasa'i sun fifita so ali fiye da usman amma ba wai abakar da umar ba sannan sha'ani daban ne amma ka kafita ali ka ce ma jibril ya yi kuskure abin da ake gaya mu zan ku doko littafin su kar ku doko littafin da larabawa sun yi targama shi ko wanda aka targama littafin su na asali kuma kana suka gane wannan akwai hukumat na abin nan wanda Khomeini ya shi farko bugun farko ku neme shi bugun na biya akwai abubuwan da aka shishare su yanzu hukuman Iran duk abubuwan da ba dadi suna ciciro shi kusan bugun na farko hukumat menene wanda kuma ne yayi hukumat islamiyya san bugu na farko bugu na biyu an shashara abubuwa da yawa ku ji yadda kalmomi suke wallahi ku ji yadda kalmomi suke kalmomi mace da da ciki inda mace tana da ciki akwai kalmar da ajewa washe an zuba da cikin wallahi kalmomi kazanta yayi sa amma yara kake ba su karatu ba nan wai shi dan shi ne me wai an kwace mulki a laifin shi ne an kwace mulki a wajen ali shikenan wai yanzu wani ne a sabon ciki na fada wai ana shiri za ma malamin suna za kai masa hari yanzu yan shiya suna shiri ba su sani ba ba su sani ba wallahi sun iya irin shiri na ajiye bindiga ko a boye amma wallahi ba su sani ba ko yaushe za su fita su yaki mutane a kara lokacin za su doki darasi mutum kowa zaman yake yi ne na iman da Allah ka ka iman ni zan bar imani na bi ai lokacin da ga mazaje ba zan bar imani ba don bi ki kuma za a bar ba shi ka ka yake na sunku duk karara ka yake kowa me yanzu zaki bai nan ba ya fita da hukuma yayi mai amma me shi yanzu ku fita ku yake mutane mana kun dan sun kai sokoto da za a kafa daura a kafa daura can da wai iran ya ba su damar kafa can can suna jin markaz nan yanzu ba su doki darasi ba nan nan kano soki su hada kai da wawaye yan tarika amma akwai ranar su Allah ya akwai ranar su yarawa su yi karatu bai na ku da abubakar ko umaru addinin ka zaka yi na ka da su sallallahu alaihi wa sallam